hoto na talatin da biyu ya kamata duk wanda ke bin Yesu ya yaƙi da Shaiɗan, wanda ke bin Yesu, wanda ke bin Yesu maƙiyin Shaiɗan ne, Shaiɗan yana so mutum ya saurare shi kuma ya bi shi. A cikin wanga hoton wanda ke bin Yesu shi ne tsaka, Yesu yana guda mishi hanya kuma yana cewa ya bi shi. shaiɗan shi ma yana gwada ma shi hanyar shi shaiɗan yana jarabtar mutum ƙwarai yana gwada mana mugayen abubuwa shaiɗan sai ya zama kamar mutum ne wanda yake gwada mana abin da mu muke so shi kuma ƙarya ne yana waɗin kalmomi na ƙarya amma wata rana ɗan adam yana bin shaiɗan sai ya bar Allah yana yin zunubi anya Allah yana bar mutunan da ke zunubi a'a mutunan da ke bin Yesu ya yi zunubi yana iya dawowa da Allah